'yan majalisar zantawar kungiyar masu motocin sufuri ta ƙasa ta return wato kungiyar road employer kenan a lokacin da suka tabbatar wa shugaban kungiyar reshen jihar lagos alhaji muhammadu musa mai takobi jan ragamar kungiyar a matakin shugaban riko na ƙasa bayan da 'yan majalisar zantarwar daga jihohi 28 suka rattaba hannu a takardar koran tsohon shugaban kungiyar Mr. Eriyo da sakatarensa Musa Isiwele. Honorable Adamu Jibrin Jalaluddin ɗaya ne daga cikin 'yan majalisar zartarwar da ke wakiltar jihar Kaduna ya yi wa tashar 'yanci ƙarin haske bisa matakan na ƙungiyar ta Tarot Employer. Takenmu shi ne zaman lafiya haɗa kai don ci gaban ƙungiya. to duk wanda yake da wannan take ka san ba zai goyi bayan rashin gaskiya ba a nasa bangaren shugaban kungiyar na jihar lagos kana sabon shugaban riko na kungiyar a mataki na ƙasa alhaji muhammadu musa mai takobi jaddada aniyarsa ya yi na yi wa mambobin kungiyar adalci tare da kyautata masu. Dama in ka duba aim and objective na kungiyar nan welfare na members yana daga cikin priority nasa so don haka ya zama dole duk wanda ya zama jagora inda mai adalci ne ya tabbatar da cewa welfare na members shine farko kafin wani abu da zai fara Mr. Harry Ojafo cewa ya yi a yanzu kungiyar za ta tafi da kowa. Road Transport Employers Association of Nigeria is not a one-man business. Mambobin kungiyar a jihar Legas sun ta yin sowa suna murna ganin samun sabon shugaba na riko na ƙasa. Daga Legas, Abbas Ibrahim Ɗalibi, labaran Liberty.